Ƙungiyar mata musulmi a jihar Plateau ta yi kira wa mata kan su himmatu wajen neman ilimin addini da na boko da tarbiyyar da 'ya'yansu don samun al'umma na gari. A taron bita da ƙungiyar matan ta gudanar da ke da taken gudunmawar mata musulmi wajen haɗin kan al'umma da tunkarar ƙalubalen ƙarni na 21 wacce ta gabatar da kasida Hajiya Rabi Abdullahi Muhammad ta ƙarfafa mata da su nemi ilimi don sanin madafa da tarbiyyar da 'ya'yansu. kasancewar yadda zamani ya taho da sarƙaƙiya masu tarin yawa. Wato tun farko shine ake cewa al'ilmu qablal amal wato mutum ya yi ilimi kafin ya yi aiki za ki iya lura cewa a lokacin da mace ta riga ta zama ta san abin da take yi to wa'annan abubuwa duk za su zama mai sauki ne a wajenta kuma ita kanta uwa ita ce makarantar kamar yadda na faɗa ɗazu idan ta gyaru 'ya'yan nata za su biyo bayanta wajen jajircewa ta kula da tsabtar jiki kula da tsabtar gurin zama kula da tsabtar zuciya ga baki ɗaya wacce ita ce dole sai an riga an gyara ta kafin sauran abubuwa su yi kyau saboda haka yana da matukar muhimmanci kowace uwa ta tsaya ta lura ta yi aiki ta inda 'ya'yanta za su yi ba zai yi wuke kina aiki 'ya'yan ya zama su ba za su yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku makiyaya ne dukkan ku an ba ku reno ne kuma sai an tambaye ku akan abin da aka ba ku kiwo mai gona da makiyayi idan aka ce mai kiwo ya zo zai zo ya ciwa mai gona kaya bai yi adalci ba saboda an ba shi kiwo mai gona kuma in ya zo ya baza kayan shi ta inda mai kiwo ya wuce shi ma bai adalci ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan kuma kiyaya ne kowa sai an tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo al'umma in ta lalace ba magana babu kowane al'umma mutum yana duba cewa nan da shekara talatin da za ta taho yaya 'ya'yanmu duka za su zama in kun tanaje su za su zama mutanen kirki to al'umma da za ta biyo za ta yi kyau hajiya rabi abdullahi muhammad kenan shugaban kungiyar mata musulmi reshen jihar filato salma muhammad musa ta bayyana mun dalilinsu na shirya taron bitar da ma wasu ayyukan da kungiyar tasu take gudanarwa muna murna ne kuma da tara mata akan a yau mun cika shekara ɗaiɗe biyu a wannan jihar plateau da taimaka ma al'ummar musulmi ga baki ɗaya kuma a yau muna kira mata mu haɗa kai mu taimaki 'ya'yanmu mukan je gidajen marayu kuma mu ba su abin da muke da su a hannu kuma muna zuwa gidan prisoners sannan kuma mu ba su suma nasiha a kan halin da ya kai su gurin don in suka fito su canja halayensu sa'annan kuma muna zuwa kauyuka faɗakar da addinin musulunci kuma ta mukan tara mata muna musu nasiha a kan zaman aure da kuma koyar da sana'a na hannu ma mata Na tattauna da wata da ta halarci taron bitan don jin irin gudunmawar da mata za su bayar don samun al'umma mai inganci. Malama Saratu Muhammad Abdullahi to muna so iyaye mata daga maza har mata mu tashi tsaye saboda yanzu yanayin yaran mu ya canja akwai al'amarin shaye-shaye da suke samun abokanansu da suke zaman banza saboda haka ina roƙon iyayenmu mata idan ɗanki namiji ko mace dan allah da annabi a kokarta a ga ya samu abin yi tsakanin abin hannu da na karatu kuma sannan ga tarbiyyar mu 'ya'ya mata yanzu ga wannan yanayin mode of dressing yawa sa kayansu ana wannan ɗaukan hijabin nan da ake ce wai ta yani karuwanci wato suna nan da matsatsin kayansu wando da riga a ciki saboda haka ke uwa idan kin ga yarki mace tana kokarin fita da wani duba ta tukunna saboda al'amurorin ya canja sai dai du'a'i kawai zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya.